Allah ya samu muka fara yi kowa ya kalla kuma zan turo miki ki gani ki ga taron mu na bucin yam yam yam yam yam yam ba za ma ki iya gane komai ba saboda dimbin mutane amma su ga iyakacin su yanzu wannan taron a ce kwankwasa ne ya taron arewa ga baki daya har kwankwasa a diga a ce ga mutanen kwankwasa kuma yam yam yam din nan salamatu da dukkan mu na kwankwasa ne da wannan da ya haɗa da mu yam yam yam din ma da muka yi duk da na sani amma dai asarar su salamatu a ce ba a gama da kwankwasa ba kwankwasa ka zauna a kan ɗinemiyar kujera kana juyawa kana ta musu mutane na ta barin ka duk tsinkewa da mutane ce ciko a tudu ne suke barin to salamatu yanzu saboda Allah Aminu Dabo eh, ciko a tudu ne Aminu Dabo bazau Deputy gwamna wanda da kanka kaya biya deputy gwamna na biyu Hafizu da ciko a tudu ne wannan duk ba kowa bane dan sarauniya duk ba kowa bane wannan yarinya wanda su ne suka fitar da mata ma a Najeriya wurin birgiya da ado balaraba kafal duk wannan mutanen da ake magana duk ba komai bane duk tudo a sun ce duk ba wani abu bane in ji shehu kwankwas ya ce duk ba wani abu yanzu bala gogoro da aka dauka zama wakilin mu Abuja a jam'iyya duk ciko ko a tudu ne duk su lot abba adam lot duk wannan tudu a ciko ne jiko a tudu ne manya mutane na fashe maka ana kiran ka dambazo shi kadai ma ya dawo shi wa. dambazo kamar da shi kadai eh. dambazo wasa ne lokacin da yake cikin shi kadai ne amma duben da yake tada hankalin mun yayi magana damuwa muke yanzu ni ba ni kadai bane yanzu mutane nawa suke ji na yanzu a rediyo sai a ce shikenan ni alibaba tun da ni kadai ne in tafi yanzu irin yadda nake kaɗa hantar cikin kwankwaso nake girgiza ta. Hanya aliba. Yanzu a kira ni ni kaɗai. Kai da shi karba ta san karba ce. Kar ta san ai kar ta san kai shi san nake da nake kaɗa shi kwankwaso. Kuma ni na san shi ni nake ga mai abubuwan da ya kamata ya sani. Salamatu. Kwankwaso ya dafa ƙasa. Wallahi wallahi ko bai faɗa ba ya dafa ƙasa cikakkiya kalmomin kwankwasa da yake shi yake nuna ya dafa ƙasa. Mutum da kace su ne na bara. suke ake ci masa sune na bana su na shekarar ba sa sake to ashe dai ga karasa gashi nan <laughs> to yanzu saboda Allah yanzu wannan tsarin yanzu salamatu mutum ma ya rika ganin shine na bara shine na bana shine yake da dama kowace iri salamatu yanzu wannan a ce mutum har yanzu baka yarda zamanin ka ya huce ba salamatu